الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا maza suna kula da mata suna tsayawa akan sha'aninsu saboda abin da Allah ya keɓance su da shi na falala da abin da Allah ya wajabta musu na ciyarwa da tsayuwa akan lamuransu nagartattu daga cikin mata su ne masu biyayya ga ubangijinsu masu biyayya ga mazajensu masu kiyaye musu kansu idan ba sa nan saboda datarwar da Allah ya masu matan da suke jin tsoron ƙin biyayyarsu ga mazajensu a cikin magana ko aiki to ku mazaje ku fara da ya musu wa'azi sannan ku tsoratar da su Allah idan ba su amsa ba ku ƙaurace musu a shimfiɗa ku juya musu baya kada ku sadu da su idan ba su daina abin da suke ba ku buge su amma ba duka mai cutarwa ba idan sun dawo zuwa ga biyayya kada ku yi musu ta'addanci da zalunci ko zargi Haƙiƙa Allah maɗaukaki ne akan dukkan komai mai girma ne cikin zatinsa da siffofinsa ku ji tsoronsa